a wannan duniyar tamu za ka shekara ɗari ne e ka yi sa'a za ka shekara ɗari yanzu ka yi tunani cewa daga shekara ɗaya zuwa hamsin da yanzu ka kai ka yi rabi kana tuna cewa ranar da ka fara ta ɗayanka a ranar wani shi kuma ya mutu yanzu kai ka yi shekara hamsin a duniya shi kuma wani yau ya yi shekara hamsin a lahira haka a ranar da ka gama cika shekara ɗarinka a daidai ranar wancan ya saba da can ya shekara ɗari kai kuma ranar za ka je yanzu haka da nake maganan nan yau ɗin nan wani aka kai shi ƙabari yau ne zai kwanan farko ya saba sanin yadda dare yake da yadda rana take ya saba sanin dare lokacin bacci ne da rana kuma sai a farka sai a shigar harkoki zai shiga wata irin rayuwa wanda bai sanya ita ake yin ta ba ya saba rayuwa a nan ta yadda in ya yi bacci rana ta yi za a tada shi a ce mishi gari ya waye zai je kwanta a inda ba wanda zai zo ya tada shi baya gane yaushe ne dare yaushe ne rana wannan rayuwar da waɗansu suka fara a yau waɗansu suka daɗe suna yi shin kana auna kai daren farkon ka na ranar da za ka je ka fara ya za a yi a ranar yanzu akwai wani mai hankali a cikinku da ya samu admission zai zo makarantar nan amma bai taɓa tunanin ya za a yi ranar farko in ya je registration ranar da zai fara shiga aji ranar da zai je fara haɗuwa da abu kaza kowa sai da ya ta wannan tunanin ya ta plan babu wanda ya taso daga gidansu kawai ya saba jakarsa ya fito face sai da ya dan nemi kuɗin da in ya zo zai biya abu kaza da abu kaza zai ci abinci zai kama daki zai nemi kowa ya ta shiri akan ranarsa ta farko wannan ranar farko da kake ta hargo wannan ranar karshe kenan ta wani kana murnan kana shiga wani kuma yana fita ko ka yarda ko baka yarda ba haka za a yi a wannan duniyar ranar da ka shigo kana murna to haka ranar wani kuma ya fita yana murna to za ka fita a wannan duniyar ko kana murna ko baka murna wani kuma a ranar zai shigo haka Allah yake yi tun da bai taɓa dainawa ba kuma wallahi ba za a daina a kanka ba sai ka tafi wata rana <clears throat> yadda yanzu nake magana kana kallo na ina kallon ka kana ganin zancen haka ne ko ba haka ba wallahi wata rana yadda yanzu kake kallo nan nan kana ganin mala'ika ne ido biyu kuma ya ce na zo mu tafi kuma wallahi tallahi sai ka tafi ba a taba samun ran da ya zo ya yi kuskure zai je wurin wani sai wancan ɗin ya ce masa wrong number ba a taba yin haka ba bai taba buga waya wa wani ya ce masa ina zuwa ba balle ya shirya ganinsa kawai ake yi shin kana yi wa kanka lissafi a kan waccan ranar wai ɗan kwana idan ba za ka iya lissafin shekara ɗari na bayan ka mutu ba ya ba za ka yi lissafin ranar farko ba alal akal ka tsaya ka yi tunani cewa daga ranar ne fa za a fara activities irin na kiyama idan aka tona rami aka turbide ka aka watse waɗanda suka fi son ka suka fi ka in sun gama daɗewa shine su maka minti talatin bayan an gama binne ka wallahi duk za su koma harkoki da kake ji kana yi a yanzu nan za su ci gaba da tuna waɗannan harkokin ina za su ɗora inda ka tsaya ranar kuma ita ce ranar ka ta farko a ƙabari kana jinsu suna juyawa za su tafi harkokinsu da duk inda za ku je ana tafiya tare mun shiga tare mun fita tare amma wacce ranar za su juya su kama hanya kai kuma su barka a wurin kai kaɗanka akwai wani makoci a gefen ka gabar akwai wani makabci a yamma amma wallahi ba za ka iya kwankwan ya amsa maka ba ba kofa a tsakaninku ba maganar makwabtaka irin ta wani mu dan tattauna mana babu ziyara a tsakanin makoci da makoci a cikin kabari yana sha'aninsa kana naka idan ka je ka leƙa za ka ga kaburbura a jere ga suna haɗe amma ba alaƙa tsakanin wannan da na gaba kowa yana sha'anin gabansa ne likullin ri'in minhum yau ma idin sha'anin yuguni ana farawa ne tun daga ran da aka binne ka a lokacin ne fa za ka ga waɗansu baƙi irin baƙin da baka taɓa ganin irin wannan halitta ba a nan duniya kana je ana ce mala'ika to a ranar zaka su ko ba su yi introducing kansu sun ce maka ni ne mala'ika ba zaka gane waye mala'ika ba wani mutum da zai kwanta a wannan ramin a binne shi face sai ya ga mala'iku guda biyu mala'iku guda biyu baƙaƙe kuma shuɗaye aswadani azrakan ga su baƙaƙe kuma ga su bulu don allah ɗan uwana ka taɓa ganin mutum baƙi kuma bulu to wallahi za ka ga wannan halitta a gabanka ja'ahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima munkar wa lil akhari nakir za su zo su maka tambayoyi su ce da kai menene kaza menene kaza menene kaza kuma za ka amsa ko dai ka amsa daidai ko ka amsa ba daidai ba amma tabbas a dole gyada ta yi mai in ta ki ta sha matsa shi muna tunani akan wannan daren farko shi muna tunani da wannan wurin da idan ka yi ihu ba wanda zai ji ka shin muna tunani akan wannan wurin da idan ka yi kururuwa ba wanda ya san ma kana yi inda yan uwanka nan za su dawo su ce kai wane yana wahala gaskiya ba za mu bar shi a nan wurin ba su tona kana ihun wallahi ba za su ji ka ba kuma ba za su ga kana yi ba kuma ba su ma san kana yi ba amma tabbas in kana cikin masu ihu za ka yi ya ɗan uwana wannan lokaci da muke magana a yanzu shine lokaci ya yi da ya kamata kowa yi wa kansa hisabi ni da nake magana na san menene matsala na da ubangiji kai ma da kake sauraro na wallahi ka san naka matsala balil insanu ala nafsihi basira kowa ya san kansa ta ina ne inda kuke da matsala da ubangiji matsala ce ta zuciya ka ce bata daidaita ba tawakkalinka da yardarka ga ubangiji ne bai cika ba ko ko matsala ce ta gangan jiki wani aiki na saɓo kake yi wanda ka san haramun ne amma ka ki bari wani laifi ne kake aikatawa wanda ka san ƙazami ne baka so kowa ya sani karihta an yattali a alaihin nas amma ka san duk lokacin da kake ubangiji yana ganinka alam ya alam bi an Allah yara ka sani ubangiji yana gani kuma ka yi jiya ka yi shekaran jiya ta yi yau ma ka yi kuma ta yiwu baka shirya cewa ba za ka yi ba gobe ma idan ka sake samun dama gobe ma za ka sake abin da ya sa baka yi yau ko jiya ba saboda baka samu dama ba ne idan da za ka samu gobe za ka yi yanzu haka kake da ubangiji kowa daga cikinmu wallahi ya san kansa shin laifi ne na tsakaninka da waɗansu mutane wata matsala ce tsakaninka da waɗansu ka zama ruwa ka zama ka hana ruwa gudu a al'amarin wani ko wata ka tarewa wani wani abu an yi an yi da kai ka ƙi ka ɗaga ƙafa ta yi an maka wani abu ka ce sai na rama shin kana tuna cewa wancan daren farkon nan ta yi gobe ne duk wannan abin da kake ta yi akan waɗansu dukiyarsu tana hannunka mutuncinsu yana yawo a tafin hannunka ko jininsu ko lafiyarsu yana jikin makaminka